ashirin da bakwai ga watan biyu miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da ɗaya muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib da ke babban dodo a cikin garin zaniya a jihar mutakaduna a ƙasar ta najeriya muna tare da littafin al-muqaddimah mai الحزبية للجماعة Idan za mu kula mana cikin mali da yake mana bayani game da sarki na mata mun yi bayani a kan jinin al'ada da kwadon hari yau malam zai mana bayani a kan jinin annifa wato jinin haihuwa lokacin da mace ta haihu galibar jini ya kan biyo baya ina hukuncin wannan jini shi ne za a yi mana bayani a takaice a gamsance da yadda Allah subhanahu wa ta'ala wannan asali sai mana bayani an هو الدم الخارج من الحب بسبب الولادة النفاس akwai wani jini da akan ce maka jinin nifas kamar yadda karatunmu ya gabata akwai wani jini da ake ce maka jinin alhalba to shi annifas malam kai tsaye mana ta'arifinsa yace huwa damu kharij min al-qawm jini ne da ke fitowa ta gaban kyamaci amma bi sababin lulaya a dalilin haihuwa inda jini zai fito ba dalilin haihuwa ba ba a ce maka damun nifas ko dai ya zan damar haif ko ya zan damar istihara ɗayan biyun nan in dai ba nifa ya kan zama shi nifa yana cikin addimar ustabiki ya tilin nisa wato jini ta al'ada da ɗabi'a da yake fita daga halittar yamaci ya ce fi sababin wilada sinan in ba a haihuwa jini ya fita ba a ce masa jinin teku ana son jinin ya biyo bayan haihuwa ba kafin haihuwa ba. a likitan ma idan jini ya riga gabatan ka alama ce ta lalura lokacin haihuwa ala kulli halin wannan shine malam ya mana ta'arif na me ake ce masa annifa غير زائد على ستين يوما ya zan bai wuce kwana 60 yana fita ba abinda malam yake so ya ce mana a mazhaba ta imamu na malik wadda ta haihu yau jini na fita bayan haihuwa za ta iya saurarawa ma damar jinin bai yanke ya tsaya ya ɗauke ba har kwana 60 wata biyu kenan idan aka yi wata biyu jini bai tsaya ba to daga nan ana ɗaukar ka jini ne na lalura ba da mulifasi wanda yake fita a dalilin haihuwa ba shi ne ya ce fa'iza za da ala 60 na yau idan jinin nan ya ƙara kwadadin kwanaki sama da 60 wadatar tasiro to ba za ta ƙara wasu kwanaki domin ta tantance ba kun ga mu magana lokacin da muke bayani game da jinin haiba cewa wanda ta wuce kwanakin da ta saba bisa al'adarta za ta iya ƙara kwana uku a kai ta gani ba za ta gushe ba tana ƙara kwanaki har adadin kwanakin ya kai goma sha biyar daga nan kuma in bai tsaya ba ke ta yi mai shirini ne na lalura ba na al'ada ba to ita mai gero tana iya zuwa lokaci ɗaya cikin kwana ɗaya shi ma ya ɗauki sati ɗaya ko ki biyu ko wani abu fiye da haka ko ƙasa da haka duba abin mamaki ba don galibi yana da wahala tsakanin macen da za ta yi haihuwar ba, wato da haihuwa ko rubar jini ba mu ce ba ruwa amma da wahala alakul harin a waɗannan adadin kwanakin tana matsayin wanda take da jini ne na nifati ko da ya ɗauke wani lokaci ya dawo wani lokaci jinin dai na nifati ne ba na al'ada ba ne allahun da ya ɗauke kila ma ko ba na goma ba sai ba bayan wata da ya daga jini don sai ta lura ta gaske min jinin ta ne na al'ada ko ko wannan jini ne na Abin abinda ya bayyana mata da shi za ta hukunci domin mata suna da bambance-bambance a wajen jinai nan akwai wata in ta haihu ma damar yaro na kama kan nono to ba za ta yi al'ada ba har sai ta yaye ta raba shi da kan akwai wanda yake tana shayarwa kuma za ta ci gaba da al'adarta bayan ɗaukewar jinin nifatinta don haka kowace mace ta san yadda allah ita ta ta san ɗabi'arta a waɗannan hukunce-hukuncen jina ne sai ta yi amfani da abin da ta kai idan an sami akasin abin da ta kai to sai ke nazari mun bayanin jinin haida da sifofinsa da yanayinsa da yadda ake tantance shi da jinin da rana al'ada ba idan ya bayyana mata shi ne to ya koma hukuncin jinin al'ada kenan idan kuma ya bayyana ba shi ba ne a'a jinin da fati ne bayan ya tsaya ya dawo kuma ya nema mata da yawa haka ba dole sanda ta ɗauke ko jinin ya ɗauke shi ke nan ba zai sake dawowa ba ala ka sai dai kuma yaushe ne ake cewa mace tana cikin jinin nifati har ta ɗauki hukurce-hukurcen da za mu ambata yanzu lokacin da ta haihu ko ta yi tsarin da aka hali tuntun da yawa malamai suna cewa don ciki wata ɗaya ko biyu aka zo da jini shi wannan ba ta da hukuncin da ba a ɗaukanta wadda ta haihu lalura ce ya same ta ba za ta fara talla ba in ma tana da ƙarfin da za ta yi azumi za ta ci gaba da azumin ta amma in ya kai kwana ɗari da ashirin din nan wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayani a lokacin ake gora rayuwa to ƙoƙari ta yi tana da hukuncin wanda ta haifi ɗani ma damun jinin na zuwa wannan hukunci da za mu ambata ya shafe ta wa hukumu ne nifasi hukuncin zuban jinin haihuwa fi ma yamna'u ga abin da yake hanawa a aikata na hukunce-hukunce wa fi fi ke ki da wajancin da yake sa in ya ɗauke a yi wanka hukumu da bil haibi mutulaka to yana duk hukuncin da ka sani na jinin al'ada ya kama a to yi mana ikhtisa hukunce-hukuncen nan da ka sani na jinin al'ada haila to daidai suke da hukunce-hukuncen jinin mene nifasi bi ma'ana ba za ki salla ba kuma an ɗauke mata salla ba za ki biya ba ba za ta yi azumi ba amma in na ramadan ne ana bin ta bashi za ta biya bayan ta sami lafiya jininta ya sauki ba za ta ɗauki ƙwaƙari ba ba za ta je masallaci ba duk irin hukunce-hukuncen da aka sani kamar yadda hana suka yi bayani kuma bugu da tsari ba za ta yi muhammala da ita ba duka wannan a kula a takaice da ta sani na hukunce-hukuncen al'ada na an hana wanda take yi ta aikata wannan nau'i na ibada ko ita ma wanda take zuban jini na nifafi bai ɗauke ta yi wankan tsarki ba an hana ta waɗannan abubuwa ba ba ilimi da sani duka yana wajen allah ne jalla jalali allah ka sanar da mu abin da ba mu sani ba ka amfanar da mu da abin da ka sanar da mu mu sani tukara yau za mu shiga babi na biyu a yi mana bayanin kalla da abubuwan da ke da sallah farallan sallah sallolin sallah da sahabban salla, a ma matsayin sallar a musulunci da ta samu kai kalmar asfala a harshen larabci yana da ma'anar addu'a roƙon allah addu'a kalmar ma'anar ta nan da larabci kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi cikin suwafi taura hulmin amwalihin sadaka to bai ne wasu bakki jimliya wa salli alaihim inna falata tattakanu lam a yi wani abu sashin dukiyar masu imani zakka ke wanda za ka tsarkake zuka tsarkake barin kwatayin abin duniya da san Allah fiye da komai kuma kankan ta dukiyar barin haram don ta yi albarka wasalli a rai kaji wasalli a rai idan ka an sun bayar kai masu addu'a inna salata lallai addu'a ka kallon lamu na tuwa ne ga mummuni a ce ka ba da zakka annabi ya ce allah ya harka ya ba ka gidan aljanna ai in yin ne da kai kanka ma sai ka baya in ka fahimci kabiyar da ba ka kuma san wane ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to idan har manzon allah sallallahu alaihi wasallam za a wuyanta matsayin mu zakka ya yadda ya bada a ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ma wanda ya bada addu'a ina kuma tsakani na da kai kai mun alkhairi ko ne wa alkhairi sai kai ma wanda ya yi maka du'a'i mai kyau shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wasallam ya cewa sana a ilaikum ma'rufan fa kafi'u wanda ya aikata muku wani aiki na alkhairi ku yi ƙoƙari kuma ku saka masa da wani abu na alkhairi idan ba ku iya yin hakan ba saboda ba da za ku yi ku yi masa ya riga ya sha gaban ku a wannan fannin to ku yi ta masa du'a'i har ku sami da tsohon kun saka mai Allah ku sa mu dace wasu za a yi masa alheri sai su haka da lagi wasu saboda abokin su ne kan ayyuka wannan za ka zaɓi ko kuma ba a yi a gaba wajen ruwan shi ya kawo shi wani abin alheri da kaga dan yi kalmar irin rigar da ya bari ba fa irin da yake sawa ba ba a ce ba za ka yi alheri wani wanda kake sawa wani bai cin tuwo to ya kawo da goma ta sai ya zama ɗan saboda Allah bai ci bai iya ci ba in ya ci ya ci ruwa ne amurin haka Allah ya yi shi akwai su ko a yayin talakawa ko mu kula amma sallah idan muka dawo a shari'ar musulunci wani nau'i ne na ibada wanda take tsobawa da kabbar harma ta kare da sallama tsakani kuma akwai ayyuka da dama wanda za mu ambata rukunai ne nata idan ka bar ɗaya daga cikin rukunan na ba ka da ita ma'ana ba ta inganta ba a أحد أركان الإسلام الخمس التي بني عليها ɗaya daga cikin rukunan musulunci ne guda biyar wanda aka gina musulunci a kansu saboda ta dole ne ka saurara ka natsu ka san menene sallah ya ake sallah ka yi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu umarni da cewa kallu kama a aikin yin kowanne ku yi sallarsa tamkar yadda ya ga kina tawa sallah wannan wajibi waɗannan rukunai na musulunci su ne mene na ɗaya shahadati Allah ilaha illallah ka yadda ka gaggata ka yi imani cewa ba wanda ya cancanci a bauta maka bauta ta hakika ta gaskiya mai kyakkyawar sakamako sai Allah shi ne. Rubi al yana cewa فاعلم أنه لا إله إلا الله كالسن يدع الأمر يجي باب wanda ya cancanci bauta in ba Allah ba malamai suka ce kaga aka ce kasani kasani ba ma ce kai kalmar shahada ba sai ka san mai sabonka wani ma'ana ke da shi don ka a yi tsirkaniya kana bauta wa Allah kana bauta wani Allah haka ya faci in ba mu ilinta fa'idar ta gaga ce ga mai fadinta to haka sauran duk wani nau'i na ibada wanda dubai da ilimin yin wannan nau'i na ibada to in ba mai sa'a ba yana kiki ne kawai wahala yake Allah ka kare wannan ita ce rukuni ta farko وأن محمدا عبده ورسوله وإذا ما يتكلم الشهادة كما تكبوك ولاجين إذا تفرقوا كان كاتبين النصر والإثبات لا إله نفي كاكور جميع الآلهة دول أمين تتأكي قولها وأكاري الأخوة sai kai isbatin bautanka illallah sai Allah tsaya ake bauta dole wannan jumla ta farko da kunshi haka wa man yakfur bi tsaruti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wusqa da za ka cika zuciyarka da kalmar shahada amma ka yarda da ko tsafi ko duba ko wani tsundokan magudancin da kuka gada to har yanzu ba ka zama mumini wanda ya yarda da kalmar shahada ba sai ka yi watsi da waɗannan duka ka tsaya ga Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika sannan ɓangare na biyu wa anna muhammadan lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam abdu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon Allah ne akwai muhimmancin lura da waɗannan kalmomi kana cewa ne duk abin da Allah yake so ka bauta masa da shi ba zai yiwu ka bauta masa da shi ba sai da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo maka da shi ba ka da wani wanda zai ba ka ibada kai ta hannun manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi ne wajibin mu shi ne dole mu sannan muqami ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam muqami ce ta ubudiyya wato shi ma bawa ne ga Allah shi yasa aka ce ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abdu din kada tafiya ke tafiya ka ɗauke shi ka kai shi matsayi ta rububiyya ko ta rububiyya mm-hmm. subhanahu wa ta'ala yana da haƙoƙinsa bai tarayya da kowa annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana da nasa harkokin to ka san harkokin Allah jalla jalaluhu ka tabbatar mata ka san harkokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma ka tsaya masa da shi kada ka tauye masa wannan na farko kenan rukuni na biyu wani tsarin tsara a kai da sallah an ce ka kai da sallah ba a ce wa a dajin salati ba bi ma'ana ka san me ake ce ma sallah ɗaya sa'an nan. ka yi ta a kan lokacinta kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta lallai sallah wajiba ce a kan muminai kuma wajibcin ta na lokaci ba lokacin da ake so kowace sallah tana da lokacin da aka ce ka yi in ka tsare a kan lokaci ko ka yi aiki mafi fici kamar yadda hadisi ya inganta a tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها أي صلى لوكشي شين أي كنت يتقوى أيكي أوجد الله جل جلاله صلى من منشي لوكشي لا لوكشي إذا تبصر كي صلى لوكشي بيبا فاكريكا إذا كي شيء lokaci ya shiga da ruri ka zama ta kuskaraki akwai azaba mai wani lullin mutane a musallin na mun an salatihim sabu aya tana cewa tsananin azaban lullin ta tabbata ga masu kalla amma masu kalla da suke sakaci da sallar aka ce ba wanda ba sa sallah ba ne su hukuncin su gaba allazina yu'akhirunaha an awqatiha ana magana ne da masu da sallah ba ka yi a kan kan a kan lokaci Allah in tafiya ta tafiya za mu yi bayanin lokutan da ɗaya bayan ɗaya kuma idan mutum bai sallah ne shi wannan ya sa bitar domin hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa العهد الذي بيننا Wa الصلاة فمن تركها ومن تركها ba كفر gwamnatin da ba musulmi ba sai da tsallaci. wanda zai ya kuskura ya daina sallah to ya haɗe da yawa muna son kuka daga mata sai ka ji mace ta ce mijinta baya sallah ya ci gaba da zama da shi tabbas mun an bashi wa'azi an da nasiha ya ƙi yin ba ya halatta ki ci gaba da zama da shi za mu zo bayani mu ji matsayin shi insha Allah Allah ka kare mu ka kare mu da imani hukunci na uku wa ita zakka da ba da zakka zakka wani tsarki ne na dukiya asalin kalmar zakka zakka da harshen larabci tana da ma'anar annaba wato bunƙasa dukiya dukiya ta yi haunawa ta fi yawa ta karu to da kaji in kuma aka koma a ma'anarta na shari'a shi ne ka ba da wani adadi daga cikin nau'in arzikin da allah yi maka imma dai allah ya azurta ka da tsabar dukiya sai a ce in ta shekara ga abin da ka mallaka da dukiya ya kai da tsari ka kasa arba'in ka ba talakawa da jihohin da aka ce a ba da zakka guda takwas to kashi ɗaya cikin afarin za ka da, afarin ba sai kai ta abin da za ka yi da shi amma sai ka ga mutane suna yi bi ma'ana a kowace dubu ɗari ba dubu biyu da dari biyar dubu biyu da ɗari biyar dubu casa'in da bakwai da dari biyar kai ta cin abinci a miliyan dubu ashirin da biyar shi ke nan dubu dari tara da dari bakwai da hankali kai ta cin abinka ba mai ce maka yaya inda ka ce a nan idan kuma tsakar noma ne ka ba da kushi na yi bisa goma ba matsayin ne ba ruwan ba buhu goma buhu na shi ke in na dabbobi ne shanun ka ba ka so mai yin masu zaka sai sun kai talatin awaki ko tumaki ba ka so mai yin masu zaka sai sun kai arba'in daga nan har haddari duk kwara ɗaya za ka bayar haka to zaka nan. da yawa za ka ji alƙur'ani na haka ta da sallah akwai falata wa asu gata ga tsarin da muka ji a ƙarfi min alwarin sadama su kan jirgin wasu gaji biya wa kalli alaihim inna salata ka takallar wanda ya hana zaka to in akwai hukuma ta musulunci da ƙarfin siya za a haka shi a ake rasa wanda zai an ka a wajen mawadata a raba da talakawa kuma ita zarka in kana neman cikakken social worker to da duk ana zarka kamar yadda Allah ya ce da an nuna yawa da za a ce duk mai kuɗi zai fitar da kashi ɗaya cikin abin alagawa jama'a masu kudin nan da mutukan kan ganin shi ba sai suka fitar da ne bisa abarin aka raba mutanen zane ba kowa ya zama mai kudi ba to kuma sun yi kashe mana ta'addancin da muke fama da shi mafi yawan ta'addancin nan da muke gani ina matse maka da Allah talauci talauci mafi yawa daga nan ne kuma an sai ya zama bi mutum ya tashi ba shi da ci ba shi da sha an da dukiyarsa ya rasa yadda zai shi ba ilimi yake da shi ba ba wani cikakken tarbiyya yake da shi na addini ba me zai yi wasu su dama kuma ya hada da kaushin rayuwa irin na daji me zai yi wani ma an kashe iyayensa an kwashe shanunsa ka so ka sabo da tulatani da kankana ka jawo bayani Allah ta wa da fitina da aka yi barkani ta kanta kariya ce ga al'umma zaman lafiya domin za a yi haifar da a shaka kudin ishtimari za ka ga talaka bai san abin da zai taba mai kudi tunda yana ba yanzu kai mace yi. wani yana da neman ɗari uku ɗari uku kada ka na zaune an ɗauko bijimin sa an ba shi. ya ganin zai ji ƙwarjin mai tsarin nan ka ne mai kudi shekarar zarka ta ya ɗauko dubu dari ya ba ka in ya fito zai fita za ka ce allah ya kiyaye ko allah ya sa a buge ka kaji a dawo lafiya Allah ya kiyaye mana kai kuma in wani abu ya taso za ka da sai inda karfin ka ya tsari game da shi amma bai iya komai ba sai dai ya watsa maka kura a irin yanzu inda damina ne zai wuce ya watsa maka tako a motar shekara tsakanin na karuwa in ya karu yake karuwa amma in bai karu ba yadda kai ba ka za da ɗaya amfani kawai shi ke nan in kuma ka samu ma buhu goma ne ka noma talatin buhu ya samu to madala a wasaumi ramadana da yin azumin wata ramadan shi kuma zarkar jiki ne a ce wata goma sha biyu ne a shekara an yadda wata goma sha ɗaya ka ci duk abin da kake so a kowane lokaci amma wata daya aka ce ka ci a wani sashin lokaci kada ka ci a wani sashin lokaci shine da mai fitowar sarfijin zuwa faruwar rana wannan tsakanin karkashi karkasha ya bukatar kada sha'awa bayan maka abu mai gani shi ma daga aya ta alƙur'ani ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun ya kuwa da kuka imani an wajabta muku yin azumi kamar yadda aka wajabta al'umman da suka gabace ku an muku haka don ku zama tsoron Allah domin wanda yake jin yunwa ga shi ga sha ba wanda ya tsare shi amma ya kici ya fi sha kuma yana jin yunwa da kishi saboda Allah ne ya hana dan haka ya hannu to ana fata zai bi umarni a sauran abubuwa kuma zai hannu barin abin da aka hana shi haka kenan ba don amori yunwar da za ka sha bari Allah bai amfana da wani don a yi tarbiyyar wajen sa'a ne shi ya sa wanda don azumi bai hana shi sako ba da aikata abin da yake so annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba a buƙatar azumi hadisi ya tabbata mallam ya da an qawla zuri wal amala bihi فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه wanda bai bar kan ya yi da zancen barci ba ban gani ba ya rinka da aiki da abin da ba kan gano bai da dalili annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah bai da bukatar ya daina ci ko ya daina sha kada tarbiyya ake mana azumi ya nema da tarbiyya فهذا duk wanda Allah ya kai shi wata ramadana ya zama da hanyar lafiya lau babu wani abin da ke hana ka ko hana shi azumi to wani yi a yi shahar ramadana lari unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum shahida a nan ai hazara sahihan mu'afa ba wanda wani ga wata ba ne a wanda Allah ya kai shi wata Allah ka sai mu ka ba sai na wa da ziyartar ɗakin Allah a je a kashi wanda yake mai alfarma mai daraja amma wani fada a da kabila ga wanda allah ya ba shi ikon zuwa menene iko ya zan kana da lafiya kana da guzuri kuma hanyar ba matsala a ba ranar fado da ne mai aiki. القرآن يا بني آل إبراهيم ولله على الناس حج البيت ومن واتقى إليه سبيلا ومن كفر فإن الله كبير عن العالم ألا يا وجه كان مساني أي الحديث بابا إبراهيم da wanda ga Allah ya ba shi iko mun magana iko kana da lafiya kana da kudin tiket na jirgi kana da gudurin da za ka je ka ci ka ba ma iyali kuma don wanda yake ke kenan ba abin da zai ba ma iyali ba ta haukar shi ba tukun sai kana da gudurin da za ka je da wanda za ka ba ma iyali in kana da iyali ko kuma ba ka da iyali to in kana da abin da za ka je ka ci ka yi aikin hajji ta zama dole a kanka don ba ka da rauni a gidanka ba a gida sai ka je kawai tsallanka ka je ka kawai wajibi ba rani kuma aikin haji aiki ne wanda yake duk duniya ake cewa a وأذل الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم saboda haka duk wani samu da dungu na duniya alƙur'ani yana kiran mu yana mana shela da sanarwa duk inda musulmi ya jawabi ya fito ya aikin hajji mutum ya sami da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wanda kira a cikin jama'a wani bawan Allah ya ce ya ranar Allah ali amina na ba amli amadu shi shekarar nan na in mun shi ke nan ko ji shekara annabi ne bai ce komai ba ya zo sanana ta annabi ya ce dan kulkin na'am la wajaba wala astata'tu da na ce ne da ko min tsayen ka duk shekara ne ka je kai aikin harshen kana kan aljanna kuma wallahi ba za ku iya ba Har ko ba za ku iya ba yanzu kan ke bayyana ko ba da tsaya ne ba ɗaya bayan ɗaya dunnan da muke nan to da wuya wanda za a yi mashi yin aikin Hajji ba ya ce a a kai ka ba dunnan wajen da tsohon alhaji da sabon alhaji da babanci an san babanci wanda bai taba aikin Hajji ba duk da za a yi mana sayi nan sai ka ji mun an domin ban ga abu mai farin jinin aikin haji ba cikin rukunan musulunci sai ka wasu tamkar su da alhajin bari wani kuma in ya ji an so makawa kiran maganar hajji zai ce bai da mai ba wani ma a rufe tasha na jirgi ka je da ta hari duka ba a yi kawar abba ba ina kare saboda Allah ya ya zo rataye mu da wannan tawa haka Allah ne idan kuma kwadayin kuɗi ya hana ta zuwa to ba za mu haɗu ka eh, wanda yake da ikon aikin haji saboda kwaɗayi haji ya kai miliyan biyu ya zuwa ba za mu haɗu Hmm, Allah ya ji san mashi sannan ake Allah ya ji tsayi ba ya sai mu kula shi yasa aka ce ku yi aikin haji kafin a hana aikin haji ko ba ka ba ya ce ga in bayan kana da dubu hamsin ɗinka a bakin ba za ka je kai aikin wai abin ya soma ga abin ya soma tsada ne ba wani da dadewa ba wani yana naje naje yanzu ya koma yana zama ido ya kasa biyan dubu hamsin ya aikin hajji yanzu bai da dubu hamsin sun ma balagana miliyan biyu kan daga allah ya ba ka ikon yin abu yiwu ka je ka yi ka wuce don gobe tana hannun allah ka tsaya kana so mulmula sai ka sha mamaki laraba mu da so mulmula amma ji kalmar ai sai ji jin kalmar kalmar ba wani abin arziki ne so mulmula وصلاتها أعظمها بعد الشهادتين باين كلمة شهادة sallah ta ko kowane aiki cikin rukunan musulunci girma da daraja. man ha, wanda ya tsayi da fita a fama ji ya zai da haƙi. wa man ha, wanda ya bar yin sallah faqad taraka ji wannan ya zama addini ko yana azumi yawa shine ne yara sukan ce azumin jemagi wato yunwan banza baya tsala sai a ce wani azumin jemagi ne ke sannan akwai wasu masu imuwa sa zanza sai ramadana har ashirin za a yi da shi har da hajji amma ramadana na wucewa sallan ma ga a zuhun la'asar magariba a shaƙi ta ba in kana neman ɗan hasara ka same shi ka gama Yau, domin gobe kiyama suna cikin waɗanda ba a kara ko a wutar taɓa ma salaka kun fi taɓa ƙalu lam na kuminan musulmi kada a yi wasa da sallah wa aqimu sala إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر شيخ أين صلى صلى تنهى عن الفحشاء والأذن والمنكر da duk wani mummunan abu na Allah wanda duk yadda zance sallah kamar yadda Allah yake so za ka ga ba wani daga cakacen zunubai kuma za ka yi masa mu'afaka wajen ka shi ya sa sahabbai ba sa wasa da sallah a duk yanayin da su Allah ka ba su ikar su ya wani to ban sani ba da muke da lokaci da ya shi wani har ba a da biyar har ya da ya ba mana tambayoyin ku ya kammala mai jan Allah muna roƙon Allah ka dace da mu a duk da muke ka ka sa mu cikin da ke sa ka sallah وسبحانك da وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم Allah ka kare ku ka tsara mutuncin ya Allah ka bayyana da ku cikin sauki Allah ka mai ko gidajen su kare makin gane makin Allah shi wannan wannan game da sallah ce Allah wanda ya manta da sallan Allah sai da yana sallan magriba ya ci ya dai sai ya yanke ya yi azuma ya yi la'akar sannan ya yi magana domin ƙa'idar ita ce kalloli akwai abin da ake cewa ya ya da kafiriya duk sallar da ba ta kai biya ba ta fi biya wajibi ne tare da ƙa'idar amma tsallolin da suka kai biyar kayi su sai ka tuna da wata can da ba kai ba bayan su to waccan ta bayan kawai za ka aikata ko za ka ta an gane shi na wannan shi ne saboda haka za ka yi wuce wannan sallah ka yi azuhun kamar mai talahatan sannan ka yi magariba za ka ala ala wa ala shi kuma wannan sai ne wanda yake wanka mai sai kuma ya hada cikin wanda wankan tsarki bayan ya yi a lura sai ya hada ci kila magana wankan ka ta yi amma in yana bukatar ya yi amfani da a lura kai ya sake ka ba wa alaikum da wa ah, an yi mana bayani bambanci a wajen kashi da ainihin jini wanda ke ba na jinin wancan ana na ciwo ne ko ko jini ne wanda ya ko da mutum ya yanke idan ya fito ake yi da bambanci wajen da aka yi bayanin kana al'ada da yanayin da ake gane shi kamar yadda muka yi magana to idan har ya saba ma waɗannan kifofi da muka ambata to shi ne ake ce masa jamus istihawa wato jinin istihawa ce shi jinin istihawa jini ne na lalura wato na rashin lafiya shi kuma bayan hana duk wani nau'in ibada hatta bukanta mai gida illa kawai shi hukuncin kaya duk da za a yi sallah sai an a lura ba kuma dole ne sai an yi wanka ba sa'annan idan an gan shi babban abin da ake nema a fuskanci masana kiwon lafiya domin a nema da da laluma ce kuma yakan ɗauki lokaci a wani lokaci don yana iya shekara tare da mace ko ne ya ma ki tsayawa ya ta fita mata gwagwadon yadda yake fita ko kuma ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo shi ya sama matar da take istihara ya mai mata sabbin zance ake cewa za ta yi amfani da hanyoyi kamar haka na ɗaya in kana tantance jinin al'adarta da jinin istihararta shi kenan jinin haida na zuwa za ta ga kyanki a turkulun da muka ambata yana da diri yana da ƙarni yana da duhu yana fita da kauri bai da karewa da tsarin canjin nan a tsakanin canjin nan sai da kai da tsalla da tsawon kimana kuma a daina zuwa tabbatar ciki da sunan aure idan ku ba ta iya cewa. bayan wannan yanayi sai ta yi amfani da tsohon saninta na al'adarta dama ta saba ta kan hudu ne ko biyar ko a farko uku to kuma lalurar cikin ta haza yanzu ya same ta jini bai tsayawa to duk wata idan irin yanayin lokacin da da ta kankana al'ada ya zo cikin da waɗannan kwanaki uku ne kudi ne ko biyar ta tsara da kafin wannan lalura sai ka ɗauke shi kwanakin ta na al'ada shi ke Allah ya ba da lafiya na alaikum salam ban ji ba Hmm. ai wanda baya sallah harami ne wani sallah za a yi mashi za mu zo mai littafi yana tattata zaton zai yi magana wanda bai sallah aka ce ya yi sallah ya ƙi sai mu ne ne hukuncin shi da wanda bai sallah aka ce ya yi sallah ya ce shi kasala ya yi da gaskiya ne amma dai yana da kasanin yin shi ma za mu ga mai hukunce shi da wanda bai sallah aka ce ya dawo ya sallah ya ce gaskiya shekara na biyar ko goma ba na yi gaskiya ba zan iya biya sai dai in soma daga yanzu shi kuma menene hukunce shi duk za mu zo mu yi bayani insha Allah amma in mutum ya ma bai sallah kuma ya mutu bai sallah a wannan ai ne shi ma ba da shi ya ambata mana ba man aqama ha faqad aqama ti wa man taraka ha faqad taraka ti ai ai amfani da hadisi ne Allah ya kiyaye mu ba dai kuma tsara akan matsala wajen bayanin da ya kan tsakani

ta aika sai yar wajen abinci ya zama bukara sauran cikin uwa haka wani da ya anta yi wani ya'yan abu ke zaman ta tara a gaban shi a da suke makalin shi kudin da wani sun ce kuma zai zai ne rubu da yi kuma ne da zai ta ce ɗauki rubu da yi ta bawa shi haka ba ta duk ta halabi muka kudin nan shi ta ce ya ji zuwan ka san abin da ka bani duk ka dawo ki dan su ce zuwa kuma an ce in ba su ke kare hmm. ba ku ba ni wanda za ka hmm. to shi da ni da san kan wannan da uwan sun zai sami ne ki ce wannan ayi mun samu da da gare ai ba mu da magana ne ke kaji abin da mai ta yi ran wani su ke kaji abin da ke kaba da naira da ɗari ba tun da ke a rayuwar shi daga ta da naira dubu ɗari ta ce zai sana'a ko ya yi abin to na nesa ba su ji ba bari mu yi bayani wato wani alhajin allah ne duk shekara ne kashi kuma ya tafi umara ɗan abin da ya bar ma mahaifiyarsu yana da 'yan uwa maza da mata sai su roƙa aiki suna da bukata to kuma tsakanin uwa da abin da ta haifa wannan ya je hajji ya dawo da zai tafi kuma sai zo ya mata sallama sai ta ce shi abin da za a yi kawo kudin umaran nan in maka addu'a sai ya ɗauko ya kawo miliyan ɗaya da wani abu sai ta ce a kira yan uwan shi da ya yi maza da mata aka kira su yana zaune suka zan zauna sai ta ɗauki duk ɗari ta ba wannan ta ce a yi shefa ne ka ɗauka ta ba wannan ta ce a kula da gida ka ɗauka ta ba wannan ta ce a yi hidiman yau da kullum aka rabe yana kallo ta ce ku kaga wannan da aka yi ya fi zuwa kuma ranka shi ne ɗaya daga cikin waɗanda aka ba dubu ɗari ɗan uwan shi shi ne zo yana gaya ma aminan shi wallahi tallahi yau an yi lailatul qadr khairun min alfi san ko aka ce ha malam wani irin lailatul qadr ba ramadana ba yace dubu dari a hannuna cikin da Allah ya halice ni ban taba rike ka ba me wannan ya karanta da mu وآكب القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ba راني ne mai yi ba أما ne mai kyau yana daga cikin cutar musu Allah ya ba shi yanayi ta yadda za ka taimaki yan uwa ana alhajin allah amma uwa ɗaya uba ɗaya tsakaninka da wani sai ya sa wando uku yana so ya yi rukuku da kyau yana jin tsoro saboda bin rukuku ne za su watse a gan shi ina amfani shi ba daidai ba ne ɗan uwanka yana da haƙƙi kai kuma ba an ce wai don ɗan uwanka na da shi ka zama ci ma zaune ba ne wannan shi ne tarbiyyar musulunci mai shi aka ce ya taimaka ma wanda ba shi da shi wanda ba shi da shi kuma aka ce ya tashi ya nema duk wanda bai haka ba da talaka da mai kuɗi duk an saba ma Allah amma ka sani wani komin neman shi ba zai samu ba haka Allah ya yi mu wani kuma duk abin da ya taba ta ce ana jira ne ya zama kuɗi kuma nan ne kauna da soyayya ta gaskiya take bayyana ta gaskiya kuma nan ne za ka ga ana kanka ana maka fatan rayuwa za mai fatan ka mutu saboda ne khairun nasi man faɗin nasa amma daga lokacin da aka ce Allah ya tsara ka cikin danginka kuma ka yi watsi da ku ba ka kulawa da su alal hakika sai ka tambayu a gaban Allah don ba ka ba su hakkin wa ake zalkurba haƙƙa kuma na kusa kusa su yi abin da ya dace yanzu ke cewa wani sai a bari sai ya zaki kuma ana yin akwai waɗanda suka yi ƙoƙarin kyautatawa amma duk abin da suka yi ba a gani sai a zage shi ya aiko da kudin dawa ya aiko da na masara ya aiko da na ɗan cefane sai ka ji ya Allah mashi bayani iya wata abin da zai kawo sai rubuta a lokacin da wasu ba su iya awon mudu na yawan layi mudu zai na masa wani zai iya ayo ai zuwa ya auna yanzu shekaran zuwa wani bawan Allah yake ce min wallahi yana zaune ya zauna wajen wani mai awo sai ga wata yarinya ta zo ta ce wai a ba ta masara gwangwani hudu wata ta zo ta ce a ba ta masara gwangwani biyar sai buɗe baki ya ce ba abokin nashi gwangwani wata ce ta haka kuke sai wannan maganar shi ta hantiya ake yaro malamin allah ya rufa maka asiri ka gode akwai mutane na shan ya wata mata ga garin da majidanci an kai a kai wani wani hudu sai da ke ana sayan gidin saboda haka mai tabbakon Allah ya raba mu da wannan bala'i sai ta nake ce muku mafi yawan ta'addanci wallahi talauci mai imani shine zai rasa ya haƙura wanda bai da imani bai da ilimin imanin ma sai ya tunanin kawai wa zai kuje Allahu na ina biyo bayan aiki da abin da yake cewa an ce jinin nufasi in ɗaya fito jinin ke biyowa shi ake ce madamun nufa to da mace za a yi mata aiki a cire ɗafa abinda malamai suka ce matuƙar an cire ɗa za ta yi wanka duk aiki aka yi mata wata zubar da jinin ba wallahu ala wa alaikum assalam ina nan zuwa ba zan baka ban Allah ya na'am na'am wannan yana ƙara nuna wanda mana a biyu da koyi eh tabbas akwai wani abu da shi wancan mai kudin yayi mai hari da gona wanda kuma aliyu gona da mahaifiyarsa ta ce kawo kudin umarin bai yi jayayya ba sai bayan ta ce a jawa zan maka kuma ta zaunar da shi a gaban shi ai darasi ta koya mashi fatikali ne ta koya mashi darussa a aikace ta rarraba ma ɗan uwan bai ce don me ba kaga kila fala ma ta sa yake wannan abin don wani gafalalle ne ba wai yana yin shi intentionally ba wani wani ya koshi yana ganin kamar kowa kosashe ne ina gaya maka yana ganin kamar kowa kosashe ne wani kuma in ya ji da 'yan canji a aljihun shi gani yake aljihun kowa da kuɗi ne wani in yaji shi da lafiya yana ganin kowa lafiyayye ne saboda haka matakan tunanin ɗan adam ya bambanta daga mudi zuwa tanko daga gwamma zuwa jigen gala haka abin yake akwai wanda yake komin ƙoshe shi komin kudin shi a lokacin zai soma tunanin dubu nawa ne ba su koshi ba dubu nawa ne suka tashi aljihunsu sai karfan fana tun aljihu ne karfan fana don wasu gila ba su sani ba kila an fahimta akwai masu wannan tunanin sai dai mutum nawa ne saboda haka shi ma a nan ya yi abin yabo kuma an koya masa darasi a aikace can na ƙarfe na ƙarfe kuma in Allah ya so a yau na'am eh. Eh. idan mutum ya zo sallar janaza sai ya zama masbuki wato wanda aka tsere masa to dama da ka zo za ka yi kabbara sai ka ci gaba da abin da aka ce a yi na addu'o'i idan maimakon ka ji liman ya sake kabbara sai ka ji sallama to malamai sun ce inda za a bar gawar to sai ka yi addu'o'in matakan da ka san ana yi idan ko za a ɗauke ta sai ka jera karbarorin nan wanda suka rage maka uku ko biyu ko ɗaya kai ma sai ka yi sallama shi kenan wallahu alam Allah ka samun daji Allah ka ba mu fahimta Allah ka raba mu da fitina ya Allah duk damuwanmu Allah kai mana maganinsa marasa lafiyan mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya cututtukan da ke jikunan mu wanda ba muka sani da wanda ba mu sani ba Allah kai mana maganin sa fitintunin da ke aukuwa na satan al'umma da kashe-kashen al'umma ya Allah ka yaye mana Allah ka kau da shi mu. Allah ka shirye masu wannan sana'a Allah kada ka ba su iko a kanmu waɗanda aka jarrabe su da wannan al'amari Allah ka kare su Allah ka kubutar da su Allah ka mai da su cikin zuriyarsu Allah subhanahu wa ta'ala ka raba mu da talauci ka ba mu zaman lafiya ka ba mu halal da lafiya za ta ci cikin sauki rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راكدين ولا تسلط علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين واشف مرضانا واغفر لموتانا وقض حوائجنا وحوائج إخواننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم